matara witra an yez furtage kun alhado december hando girboran kintacha zarm kin furtage albahare alwato no kawe to kan ai zainabu abdu da aminata bubukar ga tunan da arando aminata mutunugo talikun no sai ga zainabu to lottek sai me hunkun kun ka nufin da kan daga tunan da furtage do hun kuna irsigin kalki rozerin kan furta gei na salangi ya tikar rayan sigiri manu da yak wani buyen giri cin da hakkanta bato fondara irin kuna tari fora irsi salara sai kala yakuba musa kan zarigati a goyo bon irsi ban mokal daga hamzin gendiyan mimish ciro zirin furtage kambuga char kambara da komino jin borai na salangi yeti kyar merayen sigiri alhado december hando jirboy cindi iya mano da yak buyen wo jiru waran cindi hakkanta bato fondara yadi no zainab mano da yak goho niger jin funaira akande mo jin koyen bobo agdes gandara a wani zamanora irma hangan sigir ka mun indatu ki rozerin furtage ya markai kundajin bora a jirno famai al almarsulin conference margawo managici irin fungumanu da ya kaga ka berendi zan borno kan ninga al'umma na fa da mo ni jalla bo kulu borno kan ga babba ni gore ba ni gore ke cin fon da rabun bono fundo fu iri ba no bore fon kan kare kan manu da ya te ne wo silman kai na ngono te sibil kan na ina saje ral lokole kan sigi ne école communautaire yan sinji kan hunkun gwamnati no gogiti ne sambu ai ga ba mu yamin na fa da margawo kijin da furta jega kine ise im kokar kice di im ba ceri im cerga mu imo dum fayanka fayank sanni niger wo irkul wonno ay ngware mu futte je ga im ko karga bere ceci zaman da bore du bere no gingin ga murade ferin da dogon ya insha Allah tan kullu adigi mimish soho irmu er koy doso kan ima la kolizai de etudiyan ai hantum yan ai tirkew yan do tonton se gandara na am jin bore kan buga cer kan bara da association culture plus so wono goga sata kan ga bore zuga im cew banda tambe im bore zuga cawudira kalir mahangan dos mj sa sagin bora jafar sanusi wankan a tonan dina na hadiza hassan doki zaman nan noir gonda su jiro wucina sanda ci bore kan goy fan nora noir ce cir mandu mun kunin gani yayin kunda wo sinji in ba goy sintin amunar jina mo gidi bon fere ta yan jina zamaran ga bai kan son hon lokoli zai sibatir chawyan isu ko chawfu do. gwe bobu no gwajin kunda no kan lo koli de tire manan di cere ya na gi manan di chofu mo borjina kan kunda wo gwe da gici ganda saru so kanga gwe na mi sanne zama inna sijir fo so kon chofu osi afo gomdu fu osi da afo na mai fu mi zan la kutir garbu logasi a gine mu departement zene bayan kurna no gonda chofu amma isi gwe do no kaburi lo koli de ko iragumo kunda wo gwe ga sandi yango fonda ramo inna san sambuno ganda saru so kanga gwe na mi do zainabu de sambar hando wakin idda ko bu wakin di iya universite dan di ku dan ku kulori lokoli zai kayan goma radi na zari kakan ra'in lokoli sta gai ku baini nami batuno igite giri kulu lokoli zai din ku baini yan fondar kwaragin borai na fanda fonda di ni ga kaga lokoli zai din kan se igine bilo yan ku bai irma hangan muhammad mamman bari batasi a hanan da sambar hando girbokin di do su ba wura amfiteatar muhammad sadu tono da jama kan kaga bak ko te je ku baini kan hanon din mai yi sai hanga siniyan manadin universal lokoli zai sata yemin ibrahim jinbora yerma ne ka ga wajibi no ngem bato wo sijiri im hangari ibrahim musa rabiu se rasa notara avennamu dir kunda na sankai kulkagi himanda sambu gala koli zaidin kubai mani bero gati im gor universitara damo im faham da universita bafuna sanda im lokoli tajaidin no fondo no im duga makani ka chawgu bori bin kare be rano inayatu jibril umaru kanga kyau farmi fanno jiri sinti nara gogin faran achabe vraiment c'est très merveilleux lalle ir ma margawo kani zam ite ir se theater bobiyan ai goga ma kani mo zam ir zarono koi ne inir kubaini kubaini yan hannu theater kan ir hang sine te ir se iga borton ton gumo c'est enrichissant asim yendo abdraman ne gog sabun gag sine se kubaini yan hannawo vraiment c'est une bonne idée la sab hanno lokkolis tagaydin kubaini yan ir ciya sediyan zam ir di goybo kanti aiwo ai lokkolis yai kanka ai mai kani gumo ai lokoli stage kul kanka ai go gizuga ai go gumo lokoli zai kunda fanda goy da kokaro da himma eh, abnegation université lokoli stage wono ba cho wo sintin ce fanni fannaira ba ka yar me chino boy man nan kan ne fa ise jina mimish soho irka irwon hunkun tari foga kara irga salan furtagi fobon irga salan aran semo o kan sigine zaribo zariwo na muno kan zama wai borai bandai gati na modin mana gati bor ma da guri hinka fokan godai kurkutu karyan charga yakubu musa giruwaran cindi iyeze lakwali zeno dogon duci wani furtagi zari koinu yadi no zainabu gwai wani na tubunu a rana gogin ga wani muradai firi kalar mahangan a wani tarifo sai kan abdulaziz dayu makande eh to sana'a ta zari guru karkar ga ka donu kan wara kan sai gane auski ne ga zari wo irbon ko ne kan ci zama yi jine botare ka yandi yan goino da yo zama gani fun irgi ci zama rawai zai zamban da kan wai bonno dani iza aro hai izo din sai ni gane mai zari zari koyo ya amma man tilas no ba kan borbo no gogati din go san ma bisin sai ya ma hanni du goy kan nigite din gonda kan bu goy fo mu mu kankaman da wurin ga ka aje wannan ba dole na ba ifo sero ni suban nim zari te zari shi dai gado na ne zari wo ai tubuno kan ai sambu man kai na dai koi kwarara hala gidu nan zumbai ai gwindi kwarara ka kar amma ba kan ai na no ai gon wari koi ga amfani da fere shi ai mu muraru kan ai gite kan ga ka ngwarera zamzari won ware da ino Ina roƙo ne shi zari to na fono gudu na mu goyo da za amfani ne abin da ciki ne na fa kan gwara tibot tare tuntun. zamzari ma ga boreyan wa ga ai mon wa boreyan ga tumuno kan isan bai babu ga a kiram ka gara gugu zaro din kar amma son hon kan zaine ka ga a sin ka zari kar a tubi na a gode gor ya tuba ya bari sandai foyan no zan gogo bai da goyo da akwai matsala duk wanda yamma sarayawar shi sandai gono barkukan bafuna da bagaci imin no ni no ware no ya a gwanda sande a himano imine ngware wo da tiji yanno wadi si dambaren amma zan ka futta ji kan gwanda jire kan aiki ni sai kine amma himan da mai yin ngware ai wadda wo himaka fatauci no ba dai so kai kai na gate a bisa sai zar wo zama wo gozar kariye ngora amma a gasani bormudi burkan zar kariye ngoga an kace no ru kuni beri ayo mun be kidiya sun tara diya ban gani ba so ho kalir ga hamzin gendiyan kan musa san ga tunan dirdo gurgila ta kubuce ciyen gurya kan gurti hara agadez tangame zarihin kanta alasora tanga min kuno gono a gades da maradi gaden ya mai datawa taukarin wadu hare mu nije taukarin sata gonai gamu yona si pelli gogongu gongu bonga hunkuna ice duwan ya mai satano na jenes sportif de tawa kubai ya no sahel sc mu tangam da gorjo maradi sata tangamai di moti nije si pelli ligo zari iyan ta tangam kokorantai ansare mu do hare ansare la be kitifo na si pelli ligo no kimi zamanin dunya taukarin sata ro fifa ngan dan sare la be wone sata bero uefa goga haddi daruno an ga kande albertawzi kai ta gona tagone gama yona super league ta jono igisintin ansari labera go ga sa to ta cino chino fur yonara kai ga fai fanni fanni hinza asikala bukal hali ga sintin ganda ita fu am sobe mari ko be te chillu fanni gini hinka star league ganda gold league afo kursin dikala sa ta wicin di iddu izan ta kanga tiblu league mo sa ta waran zicin dinka anyez furtage ne nur kakto irin kun albaharai me irganaran sai kala irko mirke ba hanyar zo kan goka